wannan sabon kamfani na pop cola daga faɗar sunansa sai na ji ina marmari na ji ina marmari ina so in sha ina so in kashe kishirwata to daga yau na riga na yi bayani cewa uwar gida goggo ba na so in ga wani lemo a cikin firji in ba pop cola ba saboda haka mutanen kano mun san cewa ga sabon lemo ya zo kuma bugu da ƙa